A a yanzu dai bisa rawaitar shiga makaranta ajin shekara 2022-2023 harabar inspektan kwamin ɗin kure na da ɗalibai 675 na firamare da na jardin damfan. 'Yan mata 3,206 kwatankwacin kaso 52.77 cikin 100 adadin ƙarshen watan Oktoba ne wannan. Don a komawar makaranta adadin yana ƙaruwa dangance da lattin da aka samu a cikin wasu garuruwa ba mu samu muka girka ɗaliban sai e ba dangance da rashin malaman ba da karatu ba mu samu muka sanya ɗaliban sai e ba a ajinsu dangance da rashin malaman ba da karatu waɗanne cikas ne ake cin karo da su wajen shigar da ɗiya mata a makarantunku. Tabbataccen cikas shine wasu ɗiya matan da suka shiga suka samu zuwa kwaleji ajin CZM sai ka ga an ɗama musu armi. Akwai kuma talauci da ke sa uwayen su yi amfani da wa'annan yara ɗiya mata ga ayyukan gida. Amma game da wayar da kai da muka ta yi ta hanyar tallafin wasu abokanan hulɗa da suka taimaka mana kamar UNICEF, REB, JEZ, SUSED mun samu mun ɗan kawar da wannan al'amari. a yanzu dai rashin malaman ba da karatun ne babbar matsala don yanzu haka a cikin makarantun mu da dama mun rubuta ɗalibai hamsin wani wuri ɗari kuma ba malami a yanzu haka ina da buƙatar malami kusan arba'in saboda azuzuwan CE sama. Waɗanne ayyuka ne kuke yi kowace shekara domin riƙe da ƙara yawan adadin tura ɗiya mata a makaranta? Kamar yadda aka saba ne kowace shekara muna yin tsari na gudanar da aiki. Iskofi tana da nata tsari kuma a can wajen CDJS su ma suna da nasu tsarin aiki. Harabar mu tana cikin makarantu da dama wa'anda cikin su za a shimfiɗar da wani babban tsari a cikin makaranta talatin da biyar da wannan tsarin lalle ku da wannan tsarin akwai ayyuka da dama da ya kamata mu yi cikin wa'annan garuruwan. A kowace makaranta mun sa kwamitin sa ido da zai sa ido ga 'yancin yara da zaran wani lamari ya faru wannan kwamitin zai shaida muna mu kuma sai mu yanda za a yi yaran nan su zo makaranta